يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri da ke titin zaga a gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin a tashil li'ulumin tanzil a cikinsa na shehun malami ibn zuzai alkalbi a lokaci irin wannan safiyar asabar yau asabar takwas ga watan zulka'ada na shekarar 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha tara ga watan shida na shekarar da 2021 ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima kuma wannan karatu namu na yau insha Allah ne karatunmu na da 21 a cikin jerin karatuttukan da muke yi a cikin wannan littafi ko ko a cikin muqaddimarsa wanda muna karatu a cikin babin da malam ya kawo cikin fasahatul qur'ani wa balagatu shine babi na goma daga cikin babuka da ya kawo na muqaddima shimfiɗa da ya littafin kafin shiga gundarin tafsiri sai gabatar da wasu muqaddimomi na wasu babuka waɗanda ke da alaƙa da alƙur'ani da ulumul qur'an to a cikin sai ta kawo su daki daki mun yi abin da ya shafi ilmul qira'at ya kawo tajwidul qur'an ya kawo asbabun nuzul ya kawo annasikh wal mansukh kowanne ya kawo shi babi babi kuma ya kawo shi a takaice kuma ya kawo muhimman abubuwan da ake bukata a wannan babu to a cikin haka ne har ya kai ga zuwa ga babul balaga balagal alqur'ani a cikin balaga alqur'ani ya kawo mana ma'anar fasaha me ake nufi da fasaha da kuma ya lafazi yake zamantowa fasaha ta ina ake gano fasahar lafazi ya kawo mana wannan ka bayan wannan sai ya shiga bayani cikin balaga mai ake nufi da balaga ya mana bayanin abin da ake nufi da balaga shine ka yi fitar da magana ga inda ta dace kowane wuri da irin magana da ta dace da shi hakanan kowaɗanne irin mutane da irin magana da ta dace da su hakanan zamani shi ma yakan sauya magana takan sauya saboda zamani magana da za ka faɗa a zamanin da ya gabata ba ita za ka faɗa a wannan zamani ba wala Allah magana da ka faɗa jiya ba ita za ka faɗa yau ba saboda yanayi zamani da abubuwa na iya kawo sauyi na abin da za ka faɗa to wannan la'akari da waɗannan wurin magana la'akari ga suwa kake wa magana waɗannan irin mutane kake wa magana haka nan a wani wuri kake magana a wani lokaci kake magana to la'akari ga wannan da sauyin maganganu a la'akari da waɗannan abubuwa shi yake kira balaga shi ne malaika mana cewa malamai sun kasashe ilmul balaga zuwa kashi uku akwai alma'ani akwai kuma albayan akwai adawatul bayan wanda adawatul bayan kamar yadda malamin eh, malam eh, addayyar ya fassara a cikin sharhin da ya muqaddima ya ce abin da yake nufi da adawatul bayan na su ne ilmul badi saboda shi ake amfani da shi a madadin kalmar da shi malam ya kawo adawatul bayan to muna cikin haka malam ya kawo mana ilmul bayan me ake nufi da shi hakanan ya kawo mana ilmul ma'ani shi ma kawo mana me ake nufi da ilmul ma'ani bayan ya kammala su sai ka mana adawatul bayan wanda su ne malama suke amfani da shi da ilmul bade to a karkashin ilmul bade din shine ka mana abubuwa da yawa ina jin ya ce sun kai goma sha shida ko muka koma baya za mu ga abin da ya faɗa mana ga wannan inda yake cewa don koma baya kaɗan ya ka mana adadin wanda ya kawo amma fasahatu falaha kamsatu shurudin wa amma balagatu ba ta nan وهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمحال والمقال من الإيجاز وكذا وكذا سيتشن يكاو يتشي وأما أدوات البيان تنغنتا وهي صناعة البديع وهو تزيين الكلام وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعا أنغنسكو ليتي يا سامو نوئي نوئي نا البديع a cikin alkur'ani wajen nau'i 22 to su ne dinga kama na su daki-daki waɗannan nau'uka da yake ya kakuro na ilmul badi a cikin alkur'ani guda ashirin da biyu ya dinga kawo su daki-daki inda ya ce eh, a tashbihu wa listi'aratu wa ziyadatu wa nukusanu wa tashbihul mujawir da sauransu yana ta bayanin haka har ya zo kan bayaninsu ɗaya bayan ɗaya ya ce eh, yana biye da su ko hukumar majalis al-qur'an sai magana akan wujudul majalis al-qur'an sai zo wala waje halittar al-kinaya sai mana bayani akan kinaya wacce akan da muka karkare satin da ya gabata to za mu tashi na uku karkashin guda ashirin da biyu da ya ce gano na ilmul bade na ukun su shine al-iltifatu na'am karanto mana shi بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الثالث الالتفات وهو على ستة أنواع خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب malam ya ce eh, salisan ko a Salis ko aliltifatu abu na uku shine iltifat asalin iltifat waigawa iltafata ya waiga lafata wani abu ya sa ka sa waiga sai a ce lafata nazari ya karkatar da gani na zuwa abu kaza shine lafata yalfitu an gane ko a ce laftun nazar shi ko iltafata mutum ya juya ko abu ya juya da kansa kana cewa iltafata zaidun ko iltafata sa'alabu duk ma'anar shi juyawa to shine asalin ma'anar kalmar a larabci sai anan aka yi amfani da wannan kalma ga wani istilahi na ilmul balaga shine idan magana tana tafiya tiryan tiryan bisa ga nau'i dama suna cewa eh, la'akari ga magana abu uku ne akwai la'akari ga takallu. takallum shine yin magana akwai takhatu an gane shine wanda ake wa magana akwai kuma ghaiba da haka ko dai magana ya zama mai magana shine mutakallim in shi kadai ne ya zama wahid in sun bi ne sun zama biyu in uku ne abin da ya sama ya zama jam'i sun zama mutakallimun su ce na hannu ko ana wannan shine na mutakallim shi ko muhadab wanda ake wa magana shi mutakallim shi tura ke to face passive shi ko haɗa wanda ake magana shine tura ke cewa second person shine mutum na biyu a ce an ta namiji ne guda daya anti in ta mace ce idan mutum biyu ne ko maza ko mata ko wannan su sai a ce da shi an sai a ce da su tuma idan kuma suna da yawa sun ɗara biyu daga uku abin da ya sama in maza ne sai a ce tum in mata ne a ce tunna to wannan shine muhada shi ko gaiba shine na wanda baya nan wanda baya nan shi tura ke cewa third person shine ghaib idan mutum guda ne misali a ce masa huwa namiji ne ta mace ce hiya idan su bi ne ko maza ko mata huma idan suna da yawa maza daga uku abin da ya sama sun zama hum idan suna da yawa daga uku abin da ya sama mata sun zama humna to waɗannan su ne jerin magana to abin da ake nufi da iltifati sai an ɗauko magana tana tafiya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan da ɓangare guda ko daga ɓangaren mai magana yana magana akan kansa sai zai sauya kuma sai mai da maganar kamar wani ke maganar ba shi ba an gane ko haka nan kamar ana maka magana akan kai ake magana sai a zo kuma ana tafiya sai a juya kamar wani ake magana to shi ake kira iltifati kaga an waiga an tashi daga nan an juya can kamar da Allah ke cewa abasa wata walla an ja a hul a'ama kaga abasa huwa an gane ko takdirinsa abasa wata walla huwa ya haɗa fuska ya juya an ja ja'ahul a'ma saboda makaho ya zo masa kaga ja a hu duka da miri ne na ga'i na wanda baya nan shine ga'i kuma ana magana da wani abasa ya juya ya kusata ya juya an ja a ma sai aka sauya daga nan sai aka ce wa mayu dirika kaga ba ce mayu rihi ba to irin wannan shi ake kira iltifati an gane ko to irin wannan iltifatin shi ma yake mana magana a nan sai ya ce wa huwa ala sittati anwa'in haka ne ko ya ce ya zo nau'i shida wannan shi ne dama tsarin kiyasin yadda ya kamata ya zo in aka ce abu ya kashi kaza galibi idan ka auna shi a lissafe sai ka ga haka ya kamata ya kasance saboda dama guda uku muke da su muna da mutakallim muna da muhadaf muna da da'i kaga kenan mutakallim idan aka ɗauko jerin magana da mutakallim in ta tafi daidai kaga ta tafi daidai idan za ta sauya kaga ɗayan biyu ne ko dai ta sauya daga mutakallim zuwa muhadab ko ko daga muhadab zuwa ga'i kaga kenan idan maganar mutakallim ce asali sauya wanda ke iya yiwuwa a cikin ta guda biyu ne kawai ko dai a sauya daga mutakallim a koma muhadab ko daga mutakallim a koma ga'i haka nan ma idan maka ga wannan bangaren mutakallim yana da guda biyu haka nan shi ma bangaren muhadab yana da guda biyu idan aka dauko magana akan khidabi tana tafiya akan khidabi sai aka so a sauya a komar da ita kaga in dai za a komar da ita to ɗayan biyu ne tunda dama su uku ne kuma ita ɗaya ne haka ko dai ta koma mu ta kalle ko a koma ga'i haka nan idan ga'i aka ɗauko magana ana tafiya a kan ga'i sai za a sauya kaga shi ma ko dai a sauya zuwa ga mutakallim ko a sauya zuwa ga haɗa an gane da lissafi ne ko to da an rike irin wannan lissafi shi shikenan sai ga duk ta rike su ba su da matsala saboda a lissafe haka ya kamata shi yasa malam ce guda shida ne an gane ya ce wa hiya sittatu anwa'in na farko khurujun min at-takallumi ila al-khitabi aga daga takallum sai aka shiga khitabi daya ko ko gaiba kaga biyu kaga na takallum ya kare an gane ko sai na gaba shine eh, wa khurujun min al-khitabi ko ko fita daga khitabi shi ko ko dai aje zuwa ga takallum ko ko aje zuwa ga kai shine awul gaiba haka nan wa khurujun min al-gaiba shi ko ko dai ila takallum awul khitabi an gansu ko an gan da shidan suka fito to waɗannan misalansu shine muhallin shahid daga ciki akwai wanda na iya samun misalan saboda malam bai kama na misalan su ba akwai wanda ya sharhin shi ma eh, wane ne bin Sulaiman Dayyar shi a Musa'id bin Sulaiman Dayyar ya sharhi mai kyau na littafi amma kuma bai kawo misalan ba bai kawo misalan su yanda malam ya jiro su ba haka ce ba ka kawo kurujin minal takallum ila al-khidab sai kurujin minal khidab ila takallum to wanda waɗannan su ne na ai dan bincike amma na gano wasu daga ciki wasu kuma har yanzu gaskiya ban kai ga gano su ba ma dai Allah ya sa aka gano su nan gaba ana iya kawo su a matsayin misalai na farko akwai kurujun minal takallumi ila al-khidab daga takallum sai a koma khidab kamar da Allah ke cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika kaga da an ce qul kaga kul magana ce da ake yi ga muhada kaga muhadab kaman an ce ka ce kaza kaman ka ce kul inna ma ana kaga da an ce ka ce abinda zaka faɗa akan baka magana ba su take direct speech kul inna ma ana naziru kul ka ce inna ma ana kaga inna ma ana magana ce ta manzo sallallahu to kenan kaga wanda aka ce da shi kul ka ce kaza a maganarsa za ta tafi ne akan eh, takallu da aka kul inna ma ana to haka nan ma da Allah ya ce kul nazzalahu ruhul qudus ka ce ruhul qudus mala'ika rai mai tsarki shi ya saukar da shi min rabbika kaga mai ko min rabbi da ya tafi ala kiyasin takallum da sai tafi min rabbi kamar ne ke ta kul inna ma ana kaga sai ya zama kuma kul nazzalahu ruhul qudus min rabbi kamar inna ma ana an gane tun da kulta riga ta gabata to sai aka sauya maimakon a ce kul nazzalahu ruhul qudus min rabbi sai aka ce kulna zala ruhul qudusi min rabbi. an gane ko to wannan na daga cikin misali na fita daga eh, haka ne ko daga takallum ilal al-khitab sai abu na gaba shine eh, wannan shine takallum ilal al-khitab eh, ko sai kuma takallum ilal ghaiba takallum ilal ghaiba kaga wancan takallum ilal al-khitab wannan zala ruhul qudusi min rabbika sai kallon ilal gaiba shi kuma kamar da alaƙe shi cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa mutu fa aminu billahi wa rasulihi kun ga nan ma an ce kul kun ga abin da zai kawo gaba zai zama magana ce ta mutakallim qul in kul ya ayyuhan nas inni kaga inni ta riga ta fito kaga daga jin inni magana ce ta mutakallim ka ce ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya ji manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah da allazi lahu mulku samawati wal ard wanda ke da mulkin samai da ƙasa la ilaha illa huwa babu an bauta da gaskiya sai shi yuhyi wa yumitu shi ke rayarwa kuma shi ke matarwa fa aminu billahi ku yi imani da Allah bai ce wa bi ba kaga tunda ya dauko inni rasulullahi ilaikum jami'an to fa aminu billahi wa bi an ga da kida takallum din zai tafi ko to amma sai aka sauya da kuma fa aminu billahi wa bi ce fa aminu billahi wa rasulihi nabi kaga rasulihi annabi ummi an gane ko to kuma wannan shi ma misali ne na iltifatun min at-takallumi ila al-ghaiba haka nan Eh, akwai misalai ba haka sai inda yake cewa tufatun minal khitabi ila al daga khitabi zuwa ghaiba kamar inda yake cewa eh, walaula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna bi anfusihim khayra laula idh sami'tumuhu kaga sami'tu daga jin ta muhadab an laula idh sami'tu ba ce zanantum bi anfusikum khayra sai laula in sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu sai aka koma mu'minuna walmu'minatu maimakon a ci gaba da fidaman zanantu haka nan Allah ke cewa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki kaga hatta idza kuntum tun daga yusayyirukum huwa alladhi yusayyirukum ana magana akan muhadab wanda ake magana su ne second part Allah shine wanda ke tafiyar da ku fil barri atudu wal bahri da ruwa hatta idza kuntum fil fulki har lokacin da kuka kasance cikin jirgin ruwa kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin kaga wajaraina bihim nan sai aka sauya hatta idza kuntum fil fulki ba ce wajaraina bikum ba zaka ce wajaraina bihim birihin dayibatin wa farihu biha farihu susuwa su ku din da aka yi sayyirukum fil barri wal bahr to kun ga wannan duka misali ne na iltifati min al khidab ila lagaiba da kuma sauran wanda ba su samu kawo su ba eh, sha Allah bincike kawo kai gare su misalai ana iya dubawa ko cikin tafsirai za ku dinga ganin su da yawa musamman kana duba tafsiri waɗanda suke da mai da hankali sosai game da abin da ya shafi balaga musamman musamman tafsirin ibn ashur duk cikin tafsirin na babu kamar dahir ibn ashur wanda ke lura da irin waɗannan abubuwan yake fudda su daki daki da kuma zama shari duk da shari mutaqaddimun alai kuma zama shari shine ya fitar da mafi yawan abin da yake cikin sa to amma dai dukka da tantancewa da tsara su da kuma yawaita su to babu kaman al-dahir ibnu ashur rahimahullah sannan ga tafsirin dahir ibn ashur shine at-tahrir wa tanwir ga tanwirin zama a tafsirin shari al-kashaf ga tafsirin shi kansa ibnu juzai al-kalbi duk da cewa sa tafsiri ne muktasar to amma ya tani da gefen balaga da yawa duk waɗannan abubuwan da ya kawo ya kan kawo misalansa a gurare ce a guri kaza akwai kaza akwai kaza daga cikin abin da muka ambata na balaga akwai kaza da kaza to wannan takaice shine abin da ya shafi iltifat wanda yanzu bayanin surarsa ta bayyana gare mu muna iya komawa ko ko cikin tafsiri da inda kaga iltifat to zaka san wannan abu ake nufi kuma kana iya bin kididdigi ka bi shi daki daki har ka kai ga ina ne wajihin iltifatin to wannan shi ne abu na shida da ma kawo cewa nau'uka shida da ya kawo ko na iltifatun minar takallumi ila al-khitabi aw al gaiba wa kurojin minar al-khitabi ila at-takallumi aw al wa kurojin minar gaiba ghaibati aw at-takallum aw al-khitab wannan duk ma ya kawo mana kuma ya ƙara nuna mana cewa a cikin bayanan kakan samu wani lokaci su ce iltifatun Minar kaza ila kaza wani sa'an kuma su ce kurojin duk suna amfani da waɗannan ibarori don haka ko sai amfani da ibarar iltifatun ko su amfani da ibara khurujun duka abu guda suke nufi sai abu na hudu shine na'am ar-rabi' at-tajrid at-tamdid din ko na ku tamdid ne ko tajrid tajrid mu san wani tamdid tamdid tamdid tamdid yana iya daukan tadris din kuma dai yana dauka وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم والقصد بالتجريد تعظيم تعظيم المجرد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال أو رفع الاحتمال yace at-tamdid ko at-tajrid an gane yana zuwa tamdidi daga rawaitawa shi kuma tajridi kaman ka tsame abu shine tajridi jarradahu ta tsame abu daga cikin yan uwansa sai ya ce jarrada to kusan duka waɗannan ma'anar akwai su cikin wannan abin da ya faɗa huwa zikiru shay'i ba'dan dirajihi fi lafzin am bayan ya riga ya faɗa cikin wani lafazi mai yawa to sai ka tsamo shi an gane ko kamar da Allah ke cewa fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman kaga fakiha kayan marmari dukkan wani abu da yake kayan marmari ya shiga cikin fihi ma fakihatun kama ga sai aka tsamo waɗannan naklon su ne itatuwan dabino kaga na daga cikin kayan marmari dabino na daga cikin kayan marmari wa rumman haka nan rumman wannan kayan marmari da ake kiran shi rumman kaga shi ma na daga cikin kayan marmari to kaga wannan shi ne aka ce mushi tajridun kaga an tsamo shi bayan ya shige cikin lafazin ah wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayr ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan kaga wan nakhla waz zar'a suna cikin jannatin ma'rushatin hakan Allah ya ce wa idza kazna minan min mithaqahum sai ya ce wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kaga wannan suna cikin nabiyina amma sai aka tsamo su aka ambaci waɗannan ambato na musamman an gane ko haka da ire-iren waɗannan to shine malai kama da haka aka ce tamdidi kaga kamar tsawaitawa an gane wallahu alam yana iya wata jiririn fi. ko ya fi shahara ko kuma shi suke nufi ko tajdidin ya zama na asali amma nan ya ta gudanar da shi ala ta din yace wa huwa zikru shay'in ba'dan dirajihi bayan shigewarsa fi lafzin amin mutaƙaddamin wanda gabatar kazana min Ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha man kana lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrilu wa mika'il kaga jibrilu da mika'il suna cikin mala'ikati kama ka saka tsame su da ambato na musamman me yasa ake yin haka shine babban muhallin shashi ne babban muhallin balaga ne me yasa aka ambace su to me yasa ba a basu ba tunda sun shiga ciki wai za ka zana min annabi na me yasa ka hoshi kenan an gano duk wani annabi yana ciki me yasa to aka tsame waɗannan aka musu ambato na musamman aka ce wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam haka nan me ka ce tanazzalul mala'ikatu sai aka ce wa ruhu bayan ruhun na cikin mala'iku an gane ta wannan shine babban makasudi kuma babban hammu na abin da ya shafi balaga shine sai malam ce mana wal qasdu ko bit tajdid ta'zimil mujaddad zikruhu girma shi a nuna maka wannan da aka ambata fa cikin waɗancan ko a cikin waɗannan ɗan fa yana da matsayi kamar waɗannan annabawa biyar da aka ambata wa za ka zana na mai misaqahum akwai fa cikin annabawa fa waɗannan fa matsayinsu na musamman ne a cikin annabawa kaga ya nuna girmama su an gane ko haka nan man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikala bayan an baci mala'iku kuma sai aka ambaci jibril wa mikala saboda me saboda matsayin jibril wa mikala na da girma a cikin mala'iku to wannan shine babban ɗaya daga cikin muhimman manufa na ambatan zikirul khasi ba'da al'am ya ce hakanan daga ciki akwai ta haƙiruhu akwai wulaƙanta shi ka wulaƙanta abu ka nuna cewa ba kowan kowa ba ne an gane cewa har da wane wanda kuma ba kowan kowa ba ne kamar kazzabar samudu bai ɗaguwa ha idan ba a sa ashiƙa ha kaga ashiƙar samudu wanda ya fi shaƙawa yana cikin samudawa kaga masa ambato na musamman saboda me saboda ɗagawarsa da nuna cewa shi ba kowan kowa ba ne to wannan na daga cikin abin da ke sa a zikirul ammi eh, khassi ba'da la'a. haka nan raf'ul ihtimali ko ko dauke ihtimali domin a ɗauke maka karka zaci cewa wani ne daban a'a ana nufin shi wannan din an gane ana nufin shi wannan ɗin, nan da ake nufi wani din nan sai ambace shi bayan ya shige ciki sai a kawo maka wani abu kuma da zai nuna maka cewa shi ake nufi to waɗannan dinna daga cikin manufofi na ambatan alƙa ba a dal'am ko dai ta azimul mujallar da zikiruhu ko ta haƙiruhu ko raf'ul ihtimali sai na biyar shi ne alhamis al'atirab wa huwa idraju kalamin bayna shay'ain mutalazimain kal khabar wal mukhbar an wa sifah wal mawsuf wal ma'quf wal ma'quf alayhi أو fi asna'i أثناء كلام متصل والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه wannan shi ma ya sa mana kan manufar ita ce ahammu sai yace abin na gaba shine al-i'tirab asalin i'tirad gittawa an gane ko kana cewa kuntu kuntu asiru ina tafiya fa atara da alayya jamal ko fa da alayya sabu'un ina cikin tafiya sai raƙumi ya gitta mu ko itara da alayya sayyarar to wannan kalma ta itara da shine gittawa to shi ma haka ta zo a wannan ma'ana gittawa ana kawo an kawo magana kafin a kammala bayananta sai a gitta wata magana cikin nan domin a nuna maka cewa maganan nan da aka gitta tana da muhimmanci da ba don muhimmancinta ba ba a raba maganganu da suke haɗe kamar muftada da khabar ka raba su ka kawo musu wani abu daban in ba dan abin nan na da muhimmanci ba kamar da Allah ke cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim kaga innahu laqasamun azim kaga sifa wa mawsuf innahu laqasamun azim lalle rantsuwa ce da Allah ya rantse da mawaqi'un nujum yace ce wallahi rantsuwa ce mai girma wa innahu laqasamun azim amma sai ce lau alamuna, an gane lau alamuna da kun sani da kun san cewa rantsuwa ce mai girma an gane ko kaga wannan ɗaya kenan daga cikin itirabi da aka samu aya innahu laqasamun azimu sai aka shigar da lau alamuna saboda muhimmancin cewa ba a iya sanin girman wannan rantsuwar sai ga wanda ke da masani a gare shi nan abu na biyu cikin wannan har ila yau cikin aya da Allah ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa inna hula innahu laqasamul law ta'lamuna azimun hula laqur'anun karim inna hula laqur'anun karim shi ne jawabin qasam din fala uqsimu bi mawaqi'in nujum zaka fala uqsimu ko yazo fala uqsimu ko uku simu duk ma'anar su guda malamai sun ce dai da kaga la uqsimu rantsuwa la uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da yawmil qiyama لا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب دون رنسوها karka zata cewa la din ai ta kore ma'ana ba Allah bai rantsuwa da waɗannan abubuwa a'a duk da la ta zo amma ma'anarsa Allah yana rantsuwa da waɗannan ababa wasu kuma suka ce a ana nufin Allah yana nufin ba sai ya rantse da waɗannan ba ma'ana ya yi rantsuwa da su ba sai ya rantse da su bane za ku san cewa abin da yake faɗi gaskiya ne to da ka mahallar shahid Allah ya rantsuwa da waɗanda Allah ya ce fala kusun bi mawaƙi nuzu ma'ana Allah yana rantsuwa da mawaƙi nuzu yana rantsuwa akan me akan cewa innahu la qur'anun karim kaga sai zama na tsakanin fala kusun bi mawaƙi nuzu wacce ita ce rantsuwar da kuma tsakaninta da jawabin rantsuwan shine innahu la qur'anun karim kaga Allah ya rantsi ne akan tabbatar da cewa qur'ani littafi ne na Allah kaga sai tsakanin kasam da jawabul qasam sai Allah ya gitta cewa wa innahu kasam kuma cewa lalle wannan rantsuwa da ne da in an-nujum kasamun rantsuwa ce kaga kafin a kawo azumin da aka rantsi akai sannan har ila da aka ce wa innahu kasamun din kuma sai ba kawo siffarsa ba sai aka sake gitta masa wata itiradiya law ta'lamuna to wannan shi ake kira al-itiradi akan kawo shi ne kamar da malam zai kawo mana karshe walƙasdu bihi ta akidul kalam haka ne ko manufa da kawo wannan shine karfafa zance shine mahallin shahi ya ce eh, ina yake eh, idraju wa huwa idraju kalamin bayna ko ga abin suke lazamta juna kal khabari wal mukhbari anhu kaman khabar da abin da ake bada labari da shi shine mubtada mubtada shi ake kira mukbaru an wanda aka ba ce zaidun mujtahidun kaga mujtahidun shine khabar wa ka bada labari istihadi gare shi shine zaidu to zaidu shine mukbaru anhu shine mubtada wasifatu wal mawsu haka akan gitta itiradi tsakanin siffa da mawsuf kamar yadda muka gani wa innahu laqasamun law ta'lamuna azimun haka nan akan gita itiradi tsakanin maqufun da maqufun alai an gane kafin a kawo ma a kawo tsohon alaihi sai a gitta masa wani abu kuma da zai shiga sai a gitta domin bayani wa idkhaluhu fi asna'i kalamin muttasil hakanan akan gitta cikin duk wata magana da take hade da juna kamar da Allah ya ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar kaga sanan sa fa illam taf'alu fattaqun nar in ba ku aikata abin da aka muku manne da shi ba to ku ji tsoron wuta allati waquduha an-nas wal hijara to tsakanin fa illam taf'alu da jawabin tafattaqun nara sai aka gita walan taf'alu kuma ba za ku iya ba idan kuka gaza kawo alqur'ani da Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa illam taf'alu idan kuka gaza kawo sura daga sura alqur'ani to ku ji tsoron wuta kafin Allah ya ce ku ji tsoron wutan sai ce walan tafalu kun za ku iya ba duk yunkurin da za ku yi digyar da za ku yi in za ku mutu ba za ku iya kawo littafi irin wannan ne walan tafalu to irin wannan mala ce yana zuwa fi kalamin muttasil wal qasd bihi kun ga mahallu shahid wannan shi ya shigar da abin cikin balaga me makasudin kawo irin wannan shine yace ta'kidul kalamin ladhi udrija fihi a karfafa maka wannan magana da aka jitta shine udrija aka shigar aka kutsa ta to domin aka da maka ita sai aka shigar wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim na sai ce to wannan shine na biyar ga na shida as-sadis at-tajnis wa huwa ittifaqu al-lafzi ma ikhtilaf al-ma'na ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف sighah أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ وهو تجنيس آه، وهو تجنيس التصحيف نعم. مالا يتي ثم آه السادس التجنيس التجنيس هنا جناح an gane sai a kiyaye da kyau a gabatar da jimun alan nun jina daga sai zama tajnis kara ce tanjis in ka ce tanjis ka bata ba na sanya shi mai najasa tanjisu shi sanya masa najasa shi ko shi shine sanya masa jina an gane ko jinasi ya zama jinsi daga jinsi an gane jinsin abu abin da ke danginsa ko daga na ka ɗauko kalmar jina ya ce eh, sadisan eh, a tajinis ko wa huwa ittifaqul lafzi ma ikhtilafil ma'na ittifaqul lafzi lafazi daidai iri ɗaya, amma ma ikhtilafil ma'na tare da saba ma'ana misali da malamai suka fi yawan kawo anan shine inda Allah yake cewa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a Ka an samu sa'a da sa'a yawma taqumu sa'atu ranar da sa'a za ta tsaya yuqsimul mujrimuna mujrimai za su rantse shine yuqsimu fi'il mudari na aqsama shine rantsuwa qasama shine rabawa an gane ko kamar da Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya dan qasam yazo ba tare da alhamza ba shine rabawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya shi ko aqsama an gane ko aqsama ya rantse mudari'in aqsama shine yuqsimu da damma an gane yu ko ya'un ko alhamza kaman fala uqsimu baka jin fala aqsimu an gane na rantsuwa an gane sai la aqsimu mana ba zan raba ba domin aqsimu da fatahar hamza shine in qasama na rabawa shi ko uqsimu da yuqsimu da tuqsimu da nuqsimu shine in aqsama na rantsuwa an gane ko to haka nan dan Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna kaga ma'ana mujrimai masu laifi za su yi rantsuwa za su rantse kan cewa ma labisu ghaira sa'a ai ba su zauna a cikin duniya fiye da sa'a ba kaga zaman su a duniya sun ce bai wuce sa'a ba kamar yadda yake cewa kala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al adi qala in labistum illa qalila wannan kenan to da haka nan yawma koma sa'atu sa'a kalmar sa'a sa'a anan ana nufin tashin alkiyama yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a sa'a anan ana nufin wani dan lokaci kalila kaga kenan kalmar ta zo daya amma ma'anarta ya bambanta kaga ma'anar sa'a daban a can ma'anar sa'a daban amma kalmar ɗaya to irin wannan shi ake kira jinas an gane go. akwai jinasi yakan zo kamar yadda malai ka mana su wa huwa ittifaqul lafzi ma ikhtilafil ma'ana thumma al-ittifaqu qad yakunu fil hurufi wasiga yakan zo a cikin harafi da siga sigar harafi shine malaman balaga wanda suka fassala suke cewa ma'ana wanda ya haɗu cikin abubuwa guda hudu na farko adadin na farko harfan su zama harfan su ne kamar yadda muka samu sa'a kaga sa'a harfan su ne sa'a da sa'a sannan kuma ya zama da wasalin iri ɗaya ne da wasalin sinin sa'a da wasalin ainun iri ɗaya a nan mai la'akari ba a la'akari da wasalin harafin tun da shi wasalin harafin ƙarshe muhallin i'rabin ne zawa yake dawa ana nufin harufa da suka taho daidai kafin harafin ƙarshe wanda shi ne muhallin can sauyawa ya zama na duk harufan wasalin su iri daya harufan iri daya wasalin iri daya abu na biyu kenan sai abu na uku shine adadin ya zama na adadin su daidai ne asa'a saa da asa'a in ka kirga harufa in ka kirga hadda alif wal can ma zai baka hadda alif wal lam kaga sai ka samu kana da harufa guda shida kaga alif wal lam biyu sinun da alif din da ya biyo bayan ta hudu ainun da ta'un bi shida an gane ko to wannan shi ake kira aljinasu tam cikakken jina akwai kuma aljinasul ghairu tam jinas din da bai cika ba shine wanda aka samu rabuwa an gane wannan an samu ko a samu harufan ba iri ɗaya ba ne amma dai sun yi kusa da juna ko ko a samu eh, harufan gashi sun iri ɗaya amma kuma wasalinsu ba ɗaya ba an gane ko ko a samu gashi wasalinsu ɗaya amma tartibinsu ba ɗaya ba shine na hudu na hudu ya zama na tartibinsu jerinsu ya tafi daidai to waɗannan su ake kira aljina sittan idan aka samu saɓawa cikin wannan to shi ake kira aljina ga da tam idan muka koma da tattafan balaga ko da balaga tulwadi a karamar nan za mu ga misalansu da yawa sai abu na gaba ehe wa kad yakunu eh, wa au fi aktsari ha ko au fi aktsari al-huruf la fi jami'a duk wannan shine bayani ga jinasu ga da tam wa fil huruf khassatan au fil huruf khassatan yakan zo jinasi fil huruf wa siga shine tam ko ko a samu cikin harufa kawai amma siga wasalin da jerin da adadin ba ɗaya ba au fi aksarin hurufi ko ko mafi yawan harufa amma sauran ba su samu jinasi ba au fil khatsi ko ko a samu jinasi ne kawai a rubuce lafin lafazi, amma a lafzance ba haka suke ba ana suna iya samun rubutu iri guda amma kuma a wurin lafazi ya zama na suna da bambanci an gane ko yace to duk irin waɗannan ba a la'akari da su na al-mutabaqa وهو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك ما لا يتي التابع شيني الطباق شيني مطابقة هنا كرنش الطباق هنا كرنش مطابقة شيني ذكر الأشياء المتضادة كفد أبو ذكي دكيشيتا كمان ديتو وتعصبهم أيقاظا وهم ركود هذا ايقاظا للركود لكدين وما يستوي الاعمى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات هذا duka waɗannan an matan shay bi an gane to shi ake kira jinas idan mufradai ne idan kalma kalma ne kamar da muka ga wannan an gane ko ahwa sawil a'ma wal basir kalma da kalma zulumat wan kalma da kalma zillu wal Haruru haruru shine iskar zafi mai tsananin zafi shi kuma zilla inuwa aga kishiyoyin juna to dai na ka samu kalma da kishiyar ta shi ake kira dibaq shi ake kira mudabaka shi ma daga cikin tahsini kawa ta zance kaga inda zancen zai fito da kawa da daɗi da kuma jin ga kaza da kishiyarsa kaza da kishiyarsa sai ga sana tafiya da daɗi to wannan shine shine tsiba kamar da malaika mana kuma shine mudabaka na'am sai yace zikirul ashiya al mutadadda kas sawadi wal bayad haka nan wal hayat wal maut wal layl wal nahar duk waɗannan suna da shamsu wal qamar an gane duk suna da wani ayatul layl wal nahar wa shamsu wal qamar haka duka zai kira diba الثامن المقابلة وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهما بأشياء آخر بأشياء أخر جمع آخر أوكي يتي المقابلة ita kuma an yi jima a bayyana sai aini bambancin muqabala da ɗibag shi ɗibag na kalma kalma ne shi kuma muƙabala fiye da kalma guda ka jero an gane ko wa annan huwa abu haka wa abuka wa annan huwa amata wa ahaya an gane ko to ire-iren waɗannan su ake kira muƙabala ka jero kamar da alaƙa cewa fa amma man a'fa wattaqa wa saddaqa bil husna fa san yasiruhu lil yusra sai aka kawo wani kuma irin wannan jimla wa amma man man kazzaba wa tawalla wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa san yasiruhu lil usra ga wannan shine muƙabala zikiru shay'ani shi muƙabala ta zama aƙalla guda biyu shi ko ɗiba kalma guda to shi muqabala huwa zikru shay'aini an fasa'idan ko muqabala an yajma'a baina shay'aini fasa'idan thumma yuqabiluhuma bi ashiya'a ukhra sai ai muqabala da wasu abubuwa daban kishiyoyin wadana, an gane ai muqabala da wasu abubuwa waɗanda suke sune kishiyoyi gare su na التاسع المشاكلة وهي أن تذكر الشيء بلفظ غير بلفظ غيره لوقوعه في صحبته يسي abu نو tara shine mushakala mushakala shine ابي زما zama shakal ابي abu yayi kama da shi shine an tazkura shay'a bi lafzin ko wani abu da wani lafazi wanda ba nashi ba amma me yasa ka shi da wannan shine lil mushakala saboda mushakala kamar da suke cewa a sayi jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha haka da sayi tin sakamakon mummunan aiki shine mummunan aiki kwatankwaciyarta kaga shi aikin mummunan aiki na farko abinda mutum ya aikata mummuna kaga sunan shi a saboda ya aikata mummuna aiki kamar mutum ne ya laifin kisan kai ya je samu mutumin da bai ji ba bai sha ba bai da haƙƙi bai cancanci kisa ba ya je ya kashe shi kaga ya laifi kaga aikin da ya aikata sunan shi a. idan shugaba ya kama shi aka kai shi ga shugaba aka yi masa hukunci aka yi bincike aka yi shari'a aka gano lalle yana da laifi ko shi da kansa ya tabbatar cewa lalle ya kashe wannan kuma ba bisa ka'ida ba ba bisa ba da wata hujjar kashe shi kuma ba wai bisa a kuskure ba ko ko a'a bisa dalilai da hujjoji a tabbatar lalle shi ya kashe shi kuma bai da wata dalili har ya kai ga alƙali yanke hukunci cewa to shikenan shi ma hukuncin da ya dace da shi bisa ga shari'ar Allah shine a kashe shi saboda Allah ya ce ka tamna alaihi fiha annan nafsa bil nafsi kuma Allah ya ce kutiba alaikum alqisasu fil qatl to kaga kenan aka zo sai aka zo shi za a zartar masa da hukuncin kisa akan yayi laifi kaga shi hukuncin da za a zartar masa kaga ba laifi bane ba zanubi bane kashe shi shi wannan da ya wancan kisa an gane amma shi aikin da ya na farko kaga ya zama me ya zama laifi to saboda suna tare sai aka ambaci nashi din da za a yi masa shi ma sai aka ce masa sayi'a duk sai suka tafi sayi'a shi ne mushakala sai aka ce jaza'u a tun mislu haka na bin ba a bane to amma lil mushakala duk sai suka tafi an gane wannan ko haka ne da Allah yake cewa makaru wa makaran lahu wallahu khairul makirin makaru makaran wa makarna makaran haka sun yi makirci Allah shi ma ya musu kaga abin da Allah ya musu ba makirci bane saboda shi Allah ya musu ukuba ne akan makircin da suka yi an gane to amma galil mushakala sai shi ma aka ce masa makra to irin wannan ma da yake nufi malaman balaga suke nufi da al mushakala wallahu a'lam ولم تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته صور يا صاحب الشيش العاشر العاشر الترديد وهو رد أول الكلام على آخره ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر malam ya ce al'ashir abu na goma shine a tardi asalin tardi nanatawa raddada yi raddidu tardida an gane na cewa raddada sautu ko raddada darsa ya maimaita karatu yi raddido yana maimaitawa shine asalin ma'anar kalmar tardi na maimaitawa to anan sai malaman balaga suna amfani da ita bisa ga wannan ma'ana da malam ya kawo wa huwa raddul kalami ala akhirih raddul kalami ko ala akhirihi go wa yusamma fi shiradul ajiz ala sad magana ta karshe sai a maishe ta a gina ta akan yadda aka gino magana farko sai mutum ya ɗauko waƙa, akan wani abu yana yana yana ya fita ya dawo ya fita ya dawo karshe sai ya dawo kan wannan abin da ya gina akai malam musa'id ɗayar da yake sharhi ga wannan ya kawo misali ga wannan tarbiyyar na suratul mu'minun yake suratul mu'minun Allah ya fara ta da cewa kad aflahal mu'minuna kaga ta fara magana akan falahi shine dacewa da arziki kad aflahal mu'minuna Allah ya kawo sufofin sannan aya akai ta magana akai can karshen sura kuma sai Allah ya sake komawa kan magana iflahi yace eh, wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun ya ce to kaga nan sai aka kare kalkayar karshe karshen ta aka dawo da falahin nan da aka fara da shi sai aka mai da shi zuwa gare shi ya to irin wannan shi ake kira at-tarbi ya zama na abin da sura ta fara da shi to tana mayarwa da shi haka nan zaka dinga wasu malaman tafsiri ya ta nuna bi misli hada suna itina'i da irin wannan kamar ibnu ashirin kana karatu kan tafsirin sa ne farko yakan kawo maka abin da aya ta kunsa ko mustamalat alaihi al-ayat sai ce ta yi magana a kan kaza ta yi magana a kan kaza da ƙarshe kuma sai ayat ta rufe da irin abin da ta buɗe da shi shine abu kaza da kaza to irin wannan shi suke nufi a tardid a babul bade na sai abu na gaba alhari ashar luzumu ma la yulzam yalzam luzumu ma la yalzam huwa an taltazima qabla حروف hurufin rawi harfal akhar wa kazalika inda ru'usil ayat malam yace alhadi ashar na goma sha ɗaya shine luzum ma la yalzam lazamtar abinda ba sai ka lazamce shi ba abinda ba wajibi ba ka ce ka lazamce shi shi ake kira luzumu ma la yalzam an gane akwai yake wajibi kaga wanda zuma ma ya lazama kaga wannan shine wajibi kaman ka lazamci sallolin ka guda biyar kaga wannan lazuma ma ya lazama an gane haka nan ka lazamci azumin watan ramadan ka ga lazuma ma ya lazama amma haka ka lazamci abin da ba wajibi ba to wannan shi ake kira lazuma ma la ya lazama an gane makasudin ma'anar kalmar ko to sai suna amfani da shi a istilahin malaman balaga suna amfani da shi ga iltizamin harafin karshe kaga akwai harafin karshe da suke bin shi wanda ana so waka ana gina ta akan wani harafi na musamman idan ka gina ta akan lamun ko sai ta karewa akan lamun kamar kifa na bikin zikira habibin wa manzili da sikdin lawa bainar da fa hau malik ufal eh, lam ufa rasmuha bima na sagatu min shama min jamilin wa sham min janubin wa sham ali kaga duk tana karewa da lamun lamun lamun to wannan lamun lamun lamun din shine yalza baiwa yana cikin jerin waka ya zo wani guri ya sauya lamun an gane ko saboda shi ake wannan shi ake rarawi ma'ana harafin karshe na waka ya zama ne ya bi bai daya ya tafi daidai to wannan wajibi ne to ma la yalzam shine na kusa da karshe baka cewa na kusa da karshe shi ma sai sun tafi daidai an gane ko zan kusa da karshe ba lallai bane su tafi daidai tana iya wa su tafi daidai tana iya wa wani harafi ya zo makasudi dai abinda ake bukata shine harafin ƙarshe to idan mawaki ya ɗaukan kansa cewa lalle shi hatta harafin kusa da ƙarshe ma sai sun tafi daidai to wannan shi ake kira da zo ma na yalzam allazi yalzam shine harful akhir amma qablal akhir baka cewa dole sai harufa biyu sun daidaita haka zaka yi ta tafiya kuma ga kakka ka ka lazamtawa kanka da a gurin larabawa ba lazimi ne. an gane ko musayi da dayyare yana cewa asalin irin wannan ma ba a same shi ba a shu'ara'ul jahiliya sam sam ba su mai da hankali ga wannan ba ka samun sha'iri din da balagarsu da fasaharsu ka samun sha'iri ya daukan makansa cewa zai lazamci wuta harafin karshe da na kusa da karshe shi ma duk sai sun tafi daidai duk wannan ba harkar ba bace ya ce amma an samu wannan ne a lokacin shuwara'ul islam a lokacin daular albasiya su aka samu suka dinga irin waɗannan abubuwa sai ga mai waka ya zo don ya nuna birgewarsa sai ya zauna ya tsara ya tafi inda waka zai kawo ta mai yawa amma kowace ba wai sai ga harafin karshe ba hatta harafin kusa da karshe don ba sun yi mu'afaka an gane ko to wannan shine zumi ma la yalzama la yace akan same su a iri amma shi irin ma ba irin na jahiliya ba sannan akan samu wasu gurare alkur'ani wanda suka zo irin haka kamar irin su fa bi ala irabbi kuma tukazziban an gane kaga tukazziban kaga yayi da shi na kusa da karshe haka nan na karshe da na kusa da karshe kaga da suna tafiya tare saboda suna tafiya da alif al-isnai an gane al-rahman allama al-qur'an kaga alif da nun khalaqa al-insan allamahu al-bayan kaga da ta tafiya to ire-iren waɗannan su ne da zuma ma la yarda an gane wannan shi ne abinda malai yake nufi wallafa ala sai abu na gaba الثاني عشر القلب وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعد أو, أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم mala ya ce abu na gaba shine alƙalbu shi ma wannan duk daga baya ka samo shi alƙalbu shine juyawa ka juyawa abu ka juya ko ka ka jirkice abu ya ce abin da ake nufi da alƙalbu a nan wa huwa an ya kuna kalamu yasluhu ibtida'u qira'atihi min awwalihi wa akhirih shine magana zamana kana iya karanta ta daga farko ka dau harufan farko zuwa ƙarshe ko ko ka ɗauko daga ƙarshe zuwa farko duka iri ɗaya ne ya ce kamar kalmar da'adu kaga da'adu harafin farko dalun ainun dalun idan ka fara daga farko da'adu idan ka ɗauko daga can ƙarshe ma da'adu an gane ko ya ce to amma wannan shi ma suna la'akari da shi ba tare da la'akari da wasali ba domin an kai la'akari da wasali da abubuwa zai jirkice domin tanwini bai iya zuwa farko ba ka samun harafin farko yana da tanwini shi kuma wani harafin karshe tanwini ne shi idan ka mai da shi farko kaga za ka komar da shi farko tare da tanwini su alhalin ba a karanta tanwini a farkon harafi to kaga wannan kenan da haka duk wannan suna bayani akan abubuwa wanda suka fito ne daga baya an gane haka nan ya kawo wani wawaki da yake cewa menene mawaddatu hutu mawaddatu ta dumu li haulin wa ma kullun mawaddatuhu tadumu mawaddatuhu tadumu li kulli haulin da haba ba wa ma kullun shine bangare na biyu mawaddatuhu tadumu suka ce wannan baitin yanda zaka karanto shi daga farko haka zaka karanto shi daga karshe mawaddatuhu tadumu li kulli haulin wa ma kullun mawaddatuhu tadumu kamar da ka ɗauko shi haka haka nan ka biyo baya shi yau ka harfan daidai za su baka amma kamar ne muku gane da masani an gane ko haka nan suna cewa wannan misalin shi da suke kawo Alƙur'ani na Allah yake cewa kullum fi falakin ya su ba'una suka ce daidai kullum fi falakin daidai kullum fi falakin su kadai in ka ɗauka kullum kafin da lamu fi fa'un da ya'u sai falakin fa'un da lamun da ka suka ce in ka jirkita ma haka zai baka kaga falakin in ka ɗauko kafin da lamun sai zama kullum kaga falakin fawun ɗin falakin sai ka ɗauke ta sai ka haɗa da yaɗin da take kafinta kaga yaɗin da take kafinta kullum fi falakin sai ka mai da sai ta zama fi an gane ko haka nan shi ba wata sai zama falakin suka ce to kana iya karanta ta daga farko zuwa ƙarshe kullum fi falakin ko ko da ƙarshe zuwa farko kullum fi falakin duk zai baka kullum fi falakin amma wani bai da wani tasiri illa iyaka nuna ƙwarewa da salo idan ka yi shi da gangan to wanda kuma shi ba abubuwa bane da suke zuwa wannan makasuda galibi irin wannan ba abubuwa da ake nufin sai an yi su haka abubuwa ne da suke zuwa musadafatan an gane ko galibi mawaki yakan yi su amma sukan zo mu musadafatan kama idan mawaki ya ce sai ya zauna ya yi nazari ya tantance ya kashe dare ya kashe lokuta akan ya fitar da irin waɗannan to wannan shi ake kira aiki an gane wallahu alam الثالث عشر التقسيم وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه يسي أبنى قوم شاء أكشين التقسيم التقسيم ربعه أنغاني وكشيك أسما يقسم يا رب أسما يقسم دشد شما يا رب تونشين التقسيم ربعه an gane ya ce to shi ne ma'anar taƙasimi shi ne ina yake wa taƙasimi huwa an yi al mazakura ila wa'i a rarraba da aka ambata zuwa nau'i nau'in sa kamar da Allah yake cewa fa minhum shaqiyyun wa sa'id zan faɗi sa sadin gule fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq wa amma su su'idu ko sa'idu fafil fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard kaga kenan an raba an ce minhum shaqiyyun wa sa'id zaka ce fa amal ladina shaqu ga nas an gane ko fa amal ladina su'idu ga nas haka nan wata ayar ce wai mata qumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amal ladina amanu wa amilus salihati فهم في روضة يعني وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في الأعذاب محضرون هذا هو النسيني رجعيوه an gane ta ga an rarrabe su haka nan wa yawma taqumu sa'atu yawma idan yakhsaru al-mubtilun wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'mal tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'mal hadha kitabuna yantiqu alaykum ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز ذلك هو الفوز mubin wa amma allazina kafaru kazzabu bi ayatina abu ayati afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qawman mujrim kaga wannan shine tafsili wannan shi suke nufi da taqsim yace to at-taqsim huwa an yuqassima al-madhkura ila anwa'ihi a kassama abin da aka ambata zuwa ga nau'i nau'i wannan nau'in ga nasa wannan nau'in ga nasa kuma dukkan su suna karkashin kaza an gane وكنتم أزواجا ثلاث وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابق نعم مجيب مشيب عشان لي وكنتم أزواجا ثلاثة ذاك فدي نوئي نوئي نا أزواجا ثلاثة سياب نقبا شيني وانت شيني أزواج كو nau'ihi كو أجزائي ko juz'i juz'i bangaren sa ko ko nau'i nau'in sa biyana tafiya kamar da makamasa misali na'am الرابع عشر التتميم وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه ويؤكده ما يوضحه ويؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة قال يتي الرابع عشر شين التتميم التتميم كذا التتميم شين كملاوة أنغانيكو أتم da kammala ba ma'anarsa guda kamar lalace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa alaikum alaykum Ka ga amfani da kalmar akmaltu da atimamtu. an gane to wannan shi ma tatmimi kammalawa yace ce wa huwa an da fil shine ka ƙara cikin magana ma yuwaddifuhu abinda zai fayyace shi ya bayyana shi wa yu'akkiduhu kuma ya karfafa shi wa in kana mustaqillan duna hadhihi ziyada duk da cewa ya riga ya wadatu ba sai an kawo wannan ƙari ba an gane ko kamar da Allah ce fa wani lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim kaga yaktubuna da an ce yaktubuna kaga da me ake rubutu da hannu kaga da ba ce bi ba cewa yaktubuna an san cewa bi aydihim mahallin shayi to zaka sai aka ce to bi aydihim shine tatmimi ƙara amma ba wai yana zuwa bai da fa'ida ba baka cewa da a ce kubuna da a ce kubuna bi aidihim da bai da wani fa'ida kawo bi aidihim a yana da wata fa'ida wacce bai yiwuwa da an cire ta to da wata daga cikin ma'ana da Allah yake so a fahimta da ta kawo to da haka duk abin da Allah ya kawo na da tashi fa'ida an gane ma wannan shi suke nufi da tatmimi haka nan Allah ya ce wa taquluna bi afwahikum kuna faɗi da bakunan ku kaga da an ce taqulu shi kenan da baki ake magana to amma sai aka ce bi afwahim saboda me saboda ƙara ƙarfafa shi wannan shi suke kira tatimi haka nan da Allah ke cewa ah, wannan ah, faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum sai ce tilka asharatun kamila kaga thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin kaga sun zama nawa sun zama goma sai aka tsara kuma aka karfafa aka ce tilka asharatun kamila to wannan gurin sai yana daga cikin abin da ke shiga karkashin yace التتميم كو إن كان مستقلا دون هذه الزيادة الخامس عشر الخامس عشر التكرار وهو أن تضع الظاهر موضع, موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو, أو للبيان يعني على الخامس عشر نقوم الشاب فينا التكرار تكرار ميميتاو وهو أن تدع الظاهر موضع المضمر فسنع الظاهر موضع المضمر wurin da damiri ya kamata ya wakilce shi tunda ka riga ka ambace shi da ka ambace abu na farko ka gaba sai ka ta ambatan shi ba damiri ya wadatar to amma sai ambace shi kuma sake nanata shi kamar da Allah ya ce alhaqatu malhaqatu wa ma adraka malhaqa kaga duka an ta ambatan alhaqa alhaqa da an so da guda ɗaya ta wadatar an gane ko kamar da yake cewa amma mun utiya kitabahu eh, wa abaci ba inda yake cewa eh, faman saqulat mawazinuhu فمن ثقل فأما من ثقل موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية سيشي ما أدراك ما هي كأنا ما شيء ما أدراك ما الهاوية كأنا ما سوء ساكن أنا كاتبا وما أدراك ما هي هي إن اللميري kaga da aka tunda an ce fa ummuhu hawiya to da aka zo ma adraka ba sai an sake cewa ma adraka mal hawiya ba zaka ce ma adraka ma hiya da mirin ya uri ila al hawiya to wasu gurare sai Allah ya ce alhaqatu walhaqatu wa ma adraka mal haqa ba sai an ce ma adraka ma hiya ba me yasa aka sake nana ta duk da cewa da miri na iya maye gurbinta kamar da ya maye a can fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya to amma anan sai ba a yi haka ba alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a kaga aka sake ta ba ce ma adraka ma hiya ba to duk irin wannan shi suke kira eh, Eh, me yake samu shi suke kira ne shine wad'u zahir sanya suna al zahir suna al zahir shi ne sunan abu Maudu al damiri damiri ne wakilin suna an gane ko ka ce eh, ja a zaidun fajalasa kaga jalasa huwa ha same gurbin sa da damiri ka bukatar ka ce ja a zaidun wa jalasa zaidun wa akala zaidun wa shariba zaidun wa kama zaidun wa nama zaidun kaga da baka bukatar ka da ta kawai ka ce ja'a zaidu an ji sunan zaidu a farko kaga an riga an fahimta duk magana da zaka gina zaka gina ne akan zaidu ja'a fa fajalasa kaga ana nufin shi zaidu wa akala wa shariba wa nama wa qama wa zahaba kaga dai ya wadata to wannan shi to in ka saka sunan ka sake nana tashi yake kiran mawdu'ul zahir a wadu'ul zahir mawdu'ul damir ka aza suna wanda shi ake kira al zahir a wurin da damiri ya wadace shi shine ma'anar wadu'ul zahir موضع الضمير فتكرر ta سبو ذاك سيكي تنانا تكلمة جاء زيد أكل زيد جلس زيد قعد زيد قام زيد نام زيد فقد كاي تكرر فتكرر kalima an gane alawajihi amma irin wannan yana da fa'ida idan ya zo alawajihi ta'azim idan da manufa idan bai da wani manufa ta da wata manufa ba amfanin kawo shi kawai ka ce ja a zaidun wa jalasa zaidun wa ƙara a zaidun wa fata a zaidun wa akala zaidun ka bai da wata ma'ana amma in tana da wata ma'ana kamar yadda na alkur'ani ke zuwa bi ma'anar ta'azim wa tahwil girmamawa da kuma tura maka kwarjini da tsoron wannan abu sai a ce alhaqatu malhaqatu wa ma adraka malhaqa kaga an nuna maka abu ne mai girma kuma abu ne mai kwarjini don a ƙara sanya maka kwarjininsa da girmansa a zuciyarka to kaga kenan zuwan shi yana da fa'ida an gane ko haka nan eh, aw madahil mazkuri Hakanan nan akan ambato shi dan a yabo wannan an gane kamar ne ke cewa fa ashabul maimana ma ashabul maimana kaga yabawa ne gare su wasabiquna sabiquna kaga yabo ne gare su aka sake nanata su me yasa aka nanata saboda yaba musu haka nan wani lokaci akan kawo shi kuma ba dan yabawa ba sai dan zammi domin a muzanta maka shi an gane kamar da yake cewa wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama kaga ashabul mash'ama kaga wannan muzanta su aka ce an girmama ashabul mash'ama aka sake ta sunan haka nan can inda yake so ashabul shimali ma ashabul shimal kaga ashabul shimali ma ashabul shimal an sake ta ma ashabul shimal ba ce ashabul shimali manhum ba saboda ne saboda muzanta su an gane to da ka wani sai akan karrara domin a fankama abu wani sa'in kuma akan karara shi domin a muzanta shi wani sa'in kuma akan karara shi domin a maka bayanansa. an gane kamar yadda yanzu ta yadda yake cewa eh, ya salau eh, wa mahum an habi ga'ibi ya salau na harin din wa mahum an habi ga'ibi na ma'adara kama yau muddin sun ma ma'adara kama yau muddin yau mala ta mulku nafsin da nafsin shai'a wal amru yau ma izin lillah kaga wani an fanka mata da fiye da abu guda an fanka ma da fanka ma an nana ta saboda nuna maka fanka ma yau muddin sannan kuma har ila yau an ƙara nanatawa domin a nuna maka bayani a maka bayani mai cece yawmuddin to da ka duk waɗannan na daga cikin manufa na uh, ƙara uh, na maimaita abu wanda ba gurin da ba lamiri na iya wakiltarsa to amma sai a ƙi kawo da mirin a takin maimaita wannan sunan saboda waɗannan manufa masu muhimmanci sai na gaba ko lokaci ya tafiya za mu muna da su da yawa suna da yawa har yanzu ba kai karshen su ba to da ka dole mu tsaya anan tunda mun ta ma ba za mu iya kai karshen su ba wanda Allah muna iya cin lokaci da yawa da ka za mu tsaya anan sai mu rike inda muka tsaya Allah kai mu bayan mun tsaya a karshen at-takrar ko to Allah kai mu za mu tashi at-tahakkum at-tahakkum shine gatse an gane kan yi wa abu gatse kamar da ake cewa gatse da hamsa. to shi ne ta hukum insha Allah ma Allah kai mu sati mai zuwa za mu tashi kansa kuma za mu kama salai da ke shiga cikin attahakku wallahu a'lam سبحانك اللهم an نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ta الشيخ يا wala Allah akwai wasu yan bayanai ko <laughs> sannan bil munasaba malam Bello Hassan Al-Mustafa sakataren kwamiti din mu na karatu ya samu lafiya wanda mun yi ta bayanin rashin lafiyarsa tun kan azumi ya kamu da rashin lafiya har aka yi azumi har aka yi san har shawwal ya wuce har aka shigo zulqa'ida amma da alhamdulillah yanzu an sallamo shi daga asibiti yana gida kuma yakan dan fita jifa jifa domin jiya ma na gan shi a masallacin juma'a ya dan fita ya yi sallar juma'a ya koma kuma ya ce mai sha Allah yau ba ya ce min da ya ji karfin jikinsa to zai zo da shi za a yi karatu to amma tana maga magan shi mana ga wani uzuri ya wuce ya dan kama ta kai to amma wala Allah insha Allah gobe wata kila in ya samu sarari zai fito amma dai ya ce yana godiya da addu'a da ake masa Allah ya saka da alkhairi kuma a ci gaba da addu'a Allah Allah shi karba shi lahiya Allah kuma shi ba mu lahiya da zaman lahiya da